daga cikin gaɓoɓi na rukunan imani saboda mun yi magana a kan littafan Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ya saukar da su wa annabawansa a lokatai daban-daban kuma har ila yau mun yi magana dangane da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah ta'ala ya halitte su da kuma ayyukansu da yadda Allah ta'ala ya tsatsara musu irin ayyukan da za su rinka gabatarwa ko waɗanda suke gabatarwa da waɗanda za su gabatar ranar tashin alkiyama. A yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga ɓangaren al'imanu bil mil akhir imani da ranar lahira. Idan aka ce imani da ranar lahira, me ake nufi ne? to ga abin da ake nufi al'imanu bil yawmil akhir imani da ranan ƙarshe wa huwa yawmun nihai shine rana na kakat na ƙarshe al'abadi na har abada wanda yake idan ya zo ya tafi to wata rana ko wani wuni ba zai sake zuwa ba har abada wannan shi ake kiransa al-yawmul akhir wallazi la yawma ba'da wanda yake babu wata rana a bayansa wa huwa yawmul qiyamati al-kubra shine ranan takin alkiyama babba me yasa ana aka ce Wahaza ya kubra wa hadha yadullu ala anna hunaka alqiyama allati tusamma sugura? saboda haka wannan yana gwada akwai alkiyamatu sugura wal qiyamatu kubra wace ce alkiyama as ko alkiyama as-sughra ita ce ranar mutuwan mutum duk wanda ya mutu ya bar duniya to faqad qamat qiyamatuhu lalle alkiyaman sa ta tsaya saboda babu wani sauran abin da za yi da shi sai yadda aka yi da shi ba zai iya yin komai ba ba zai iya tabuka komai ba saboda haka ko an sa a kabari ko ba sa shi a kabari ba to lalle wannan hakika kiyamarsa ta riga ta tsaya to ranar mutuwar mutum ita ake cewa alkiyama a sugura amma alkiyama alkubura ranar takin alkiyama ranar da za a tara kowa da kowa domin a yi hisabi dangane da abin da kowa ya aikata yau mai yab'asullahu alkala'iq to bari ka je kiyama babba ita ce ranar da Allah yake tayar da halittu kakaf lil hisabi wal ma'adi domin a yi musu hisabi kuma domin a ba su makoma saboda haka da wanda makomansa zai kasance gidan aljanna da wanda makomansa za ta kasance gidan wuta har ila yau akwai wanda hisabinsa zai zama mai sauki akwai wanda hisabinsa zai kasance mai tsanani wa yashmalul imana kuma imani da ranar lahira yana kunsan imani bi ashra bi ashrati wal kubura da alamun takin alkiyama manya da kanana Waɗanne kenan ga wani ɓangare daga ciki wa zuhuril mahadi da bayyanan almahadi lalle akwai mahadi wanda zai bayyana amma ba irin na 'yan shi'a ba lalle akwai mahadi na gaskiya wanda maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayanin cewa sunansu iri ɗaya ne kuma zai fito daga zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka idan mahadi ya bayyana to zai bayyana ne wanda yake nuna alaman cewa duniya ta yi kusan karewa Abinda ya rage sauran giris kuma mahadin nan idan ya bayyana ba zai zo da sabon addini ba ba zai zo da sabon alkur'ani ba ba zai zo da sabon hadisi ba a'a zai tabbatar da abinda manzon Allah ne ya tabbatar da shi zai yi saiti wa waɗansu mutane Kowa duniya kafin Allah ta'ala ya yi mata kaka saboda haka amfaninsa kenan ne zuhuril mahadi wanda idan ya hadu da dujal dujal ba zai iya da shi ba dujal zai ainihin halakar da mutane da yawa zai wulakanta mutane da yawa zai sanya mutane da yawa su yi ridda su bar ainihin addininsu amma idan ya ci karo da mahadi ba zai taba yiwa ba a nan ne Allah ta'ala zai gwada masa iyakansa ba zai iya yin masa komai ba to yana daga cikin alamu na tashin alkiyama wa khurujid dajjal da kuma bayyanan dujal wanda hadisi ya tabbatar da cewa dujal sa guda ɗaya ne ɗaya idan baya gani da shi sa'annan kuma an rubuta a ainihin fiskansa kafara kowa yana iya karantawa da wanda ya iya karatu da wanda bai iya ba da mutumin kirki da mutumin banza kowa zai iya karanta wannan abin da aka rubuta a fiskan dujal zai ainihin halakar ko ya batar da mutane da dama ga barin addinin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai manzo Allah ya yi bayani ya ce ina muku gargadi dangane da dujal kada ku kuskura ku saurara masa kuma a yi ƙoƙari a haddace ayoyi goma na farkon suratul kahf duk wanda ya haddace waɗannan ayoyi to idan ya haɗu da dujal ba zai iya da shi ba kuma daɗin daɗawa saboda tsaban fitinan dujal annabi yana neman tsare daga wannan fitina a cikin kowace sallah kafin ya yi sallama bayan ya kammala tafiya. abinda annabi yake faɗa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال saboda haka yana ɗaya daga cikin fitintinun da manzo sallallahu alaihi wa wa sallam yake neman tsari da gare su a cikin kowace irin sallah ta farilla ko ta nafila ta dare ko ta rana kafin yayi sallama bayan ya kammala ainihin tafiya saboda haka dujal fitinansa tana da muni kwarai da gaske har annabi ya yi karin bayani ya ce annabi no ya yi gargadi wa mutanensa dangane da dujal da duk wani annabin da ya biyo bayan annabi nuhu alaihi salam saboda haka ni ma ina muku gargadi dangane da fitinansa to amma idan ka rike imaninka ka kula da ainihin musuluncinka to dujal ba zai iya yin maka komai ba sai dai ba ma fata mu kai zamaninsa Allah ya raba mu da shi wa nuzuli isa ibn maryam alaihi salam da saukan isa dan maryam wanda shine zai yi maganin dujal zai ainihin alakar da dujal tun ba wanda zai iya kashe dujal sai annabi isa dan maryam saboda haka annabi isa dan maryam tabbas zai sauka a karken duniya kamar yadda manzon Allah ya ambata yanzu isa ibn maryam annabi isa ɗan maryam zai sauka fikun cikinku hakaman adalan zai zamo mai hukunci kuma mai adalci haka Allah ta baraka wa ta'ala ya kaddara kuma wannan iko ne na Allah da tsari ne na Allah wanda zai gwada alaman wato karewan duniya kenan gaba daya shi yasa malamai suke bayanin cewa annabi isa Allah ta baraka wa ta'ala bai karbi ransa ba akwai lokacin da Allah zai karbi ransa amma a halin yanzu Allah bai karɓi ransa ba to wani yana jayayya yana cewa to tunda Allah bai karbi ransa ba yanzu ai daga zamanin sa zuwa yanzu shekaru sun masa yawa ba mamaki ya tsufa tokotoko ba ya iya tafuka komai kuma idan aka ce annabi isa yana da rai to a ina yake yana karshen duniya ne ko yana bangon duniya ko yana cikin ruwa ko yana sama to idan yana sama wani irin abinci yake ci tun da shi ba mala'ika ba ne mala'iku ba sa cin abinci ba sa sha abin sha kuma a ce annabi isa yana zaune a cikinsu da waɗansu tambayoyi makamantan wannan to mutane sun manta ne Allah ta'ala yana tsara abin da ya ga dama ba ma qadarullah haqqa qadrihi kai ka ce ba su girmama Allah hakikanin girmama ki ba Allah yana da iko akan dukkan komai fa'alun limayuri mai yawan aikata abin da yake nufi ne kuma idan Allah ya tsara abinsa la a kibali hukumihi ba wanda ya sai jayayya da Allah dangane da abin da Allah baraka wa ta'ala ya tsara saboda haka Allah ta'ala ya ɗauki annabi Isa salam ya sanya shi a sama a bisa tsarinsa shin shekaru sun masa yawa ko ya tsufa tukuf tukuf wannan wallahu alamu tun da ba wanda ya je ya gani balle zai ba da bayani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yayi bayanin annabi Isa a bayanin da maza Allah ya bayar za ga annabi Isa kamar lokacin da ya zo ya yi zamani ne aka ɗauke ki, kamar da ka ɗauke ki Allah ta'ala bai san shi ba tunda maza Allah ya faɗi sifofin annabi Isa a yadda ya gaiki a daren Isra'i da Mi'raj kuma kaga wannan tsofa aina Allah ne ba a samun matan da za a gansu suna da shekaru da yawa amma sai ga kaman ba su da shekaru da yawa za ka gama wani shi ma mai gida ne ko kuma wani yana da shekaru da yawa amma ɗan kyakyau duk sa'o'insa sun riga sun sunkuya amma ki kuma bai sunkuya ba wannan ba tsari ne na Allah ba ga nan ana gani kullum to balle kuma idan ma ka ɗauki wannan tsari ka kai cikin aljanu aljanu suna yin shekaru da yawa amma ba ya ce aljanu ba sa mutuwa ba ne suna mutuwa amma suna yin shekaru da yawa a bayan kasa. aljani zai iya shekara dubu ɗaya zai iya shekara dubu goma zai iya shekara dubu dari. to yanzu kai an gwada maka wani tsoho aka ce shekara su dubu dari ya kaga ba za ka yadda ba ko ma dubu ɗaya ne ba za ka yadda ba kai ko ma a ce ɗari da hamsin ne ko ɗari biyu zai wahala ka yadda don wani lokaci yana gani a facebook sai a ce wai ga wata mata ko ga wani tsoho shekaransa ɗari da hamsin ai babu tabbas an dai faɗa ne kawai kuma kofa baki yake gwada yawan shekarun mutum ba eh domin duk wanda ya haɗu da rashin lafiya iri daban-daban to wannan yana iya tsufa da wuri wani wanda bai haɗu da rashin lafiya ba sai ga ya tsofan amma kuma ba ta nuna shi ba saboda haka wannan tsari ne na Allah kuma annabi Isa alaihi salam idan ya sauka ya gama aikin da Allah baraka wa ta'ala ya tsora masa to Allah ta'ala zai karɓi ransa tunda kullu nafsin za'iqatul maut wannan kenan je ya juja wa ma'juj nan da bayyanan juji da ma juji, halittun Allah na musamman kuma waɗanda yake min kulle hadabin yansilon za su rinka gangarowa ta kowane ɓangare wa qatarabal wa'adul haƙo, lalle alkawari na gaskiya ya yi kusa alamar takin alkiyama ne wa kuroje dabba da kuma dabban da za ta fito daga cikin ƙasa kallimun nasa to kallimuhum wanda take magana da mutane annan nasa kanu bi ayatina saboda mutane sun kasance da ayoyin Allah la yuqinun ba sa sakankan cewa ba sa imani to wannan dabba ma da za ta bayyana tana magana kun ga kai ka tashi ka san dabba ba ta magana sai dai aku akwai masu yan koya masa magana suna koya masa magana ya kan yi amma ba da yawa ba mai magana taram taram sai dan adam sai dan adam shine zai yi magana taram taram ko ka taba haduwa da kifin da yake magana taram taram in dai ka ga yake yana magana taram taram irin na mutane san bai to na tsafi ne haka ko ka taba ganin zakaran da yake magana taram taram an taba ba mu labarin wani zakara da wani matsafi yake amfani da shi yana magana da mutane amma na tsafi ne kowa ya riga ya san cewa ki matsafi ne saboda haka yana da zakara duk lokacin da zai mutu sai yanka zakaran ya cinye zakara bai daɗe ba shi ma sai ya mutu yace babu wanda zai amfani da wannan zakara to a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci waɗansu idan sun je wajen gumakan da muka ambace su jiya a karatunmu na jiya suka je suna bauta musu cikin dare ko wani lokaci sai ka ji magana daga cikin gumaka gunkin ne yake magana a a shedan ne ya zo ya makale a ciki shi ne yake amsa ma wanda yake roƙon gunkin sai ce take an gama biyan maka bukata daga nan kawai yayi ne domin ya yaudare shi to da haka da haka mutane suka yi ta bauta wa gumaka saboda haka ko an ne ka je ka ajiye shi kullum kana bauta masa kamar shi shine ka. wata rana karfe ɗayan dare ko karfe biyun dare za ka je yana magana kuma karya ne don takayyuli ne ke ɗan ne kawai zai shiga ciki Ba ka danna ko ina ba sai ka ji hamsa yana magana yana ce karka damu karka damu wannan bautan da kake ka rike dahir saboda ka ba matsalan da zai same ka to da a lokacin kai in ka yi tunani sai ka ce to ni daman babban matsala ta mutuwa eh kada mutu bautan da nake maka daman ina yi ne kada mutu kowa ya mutu amma ban da ni saboda haka ko an zo takin duniya ma a banne makale a wata bishiya ko makale a wani wuri to ka tambaya in dai da gaske ne shi Allah da kake bauta masa ya amsa maka haka ba zai taba yiwuwa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sanya ainihin shaytanu daman suna shiga irin waɗannan abubuwa domin su halakar da halakakkun mutane Allah ya tsare mu wato lo'i shamsi min magribiha kuma yana daga cikin imani da ranar lahira dole sai ka yi imani da fitowar rana ta ina ta mafaɗanta kullum rana idan za ta fito za ta je ta yi sujada a ƙarƙashin al'arshin ubangiji ko idan ta faɗi kamar yadda hadisi ya yi bayani idan ta faɗa za ta je ƙarƙashin al'arshin ubangiji ta yi sujada sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mata ta fito ta inda ta saba fitowa saboda haka sai ta fito amma ranar da aka zo rana ta ƙarshe. sai Allah tabaraka wata'ala ya ce mata ta fito ta inda ta fada to idan ta fito ta inda ta fada za ta fito ne a daidai wata kofa wanda yake kofan tuba ce kofar rana takan shiga ta fada ta cikin ta ba ta fitowa ta wajen to amma tana fitowa ta wajen za a rufe wannan kofa ta tuba duk wanda ya tuba a lokacin Allah tabaraka wata'ala ba zai karbi tubansa ba domin an je last day na duniya gaba daya Allah ya ku. To hashirin nasu ila ardishiya kuma za a tara mutane zuwa ga wato matattara na ainihin kasan Siriya an ce nan ake tsammanin tsakiyar duniya kenan da yan an zo ƙarshen duniya sai an tattaro kowa ko kaji ko kaso sai ka je wajen ta ina mutum zai je idan ya kai wancan zamani Shi ne ta iska iska ce za ta zo ta gobara in ma baka ainihin gudu ba za ta kona ka saboda haka kowa gudu zai za ta tara mutane a daidai wannan waje idan ta tara su sai Allah Ta baraka wa ta'ala ya ɗauki ransu a kansu ne za a yi tashin duniya Allah ya sa mu cika da imani wannan kenan wa yashmalu aidan al-imana bin nafsi fi tsore wa tsaye kuma yana kunsan wato imani da ainihin huri a cikin kaho da kuma suman da za a yi a dalilin huri a cikin kaho dama za a yi huri na farko na takin duniya Huri na biyu kuma wanda mutane za su take domin a yi musu hisabi. To wajibi ne mutum ya yi imani da wannan. Yana daga cikin imani da ranar lahira. Kamar yadda Allah baraka wa ta'ala ya ambata fa nufi kafin fi na nafhatun wahida. Idan aka yi huri a cikin kaho huri guda ɗaya, to masu mutuwa za su mutu. Kowa zai mutu. Sa'annan wajen tayarwa kuma fa nufi kafin hukura ukra fa iza hum yanzu yanzurun. shikenan sai ga kowa ya tashi yana zazzare ido wal kuma yana daga cikin imani da lahira dole ne ai imani da mutuwa wa sakarate da kuma ainihin magagin mutuwa saboda annabi ya faɗa wa inna lil mauti la sakarat yace wallahi mutuwa tana da magagi tunda aka ga manzo Allah yana gumi a lokacin da zai bar duniya ya tabbatar musu cewa mutuwa tana da magagi to kowa sai ya dandan Allah ya tare mu na wa til kabar sai kuma fitina a cikin kabari fitina a cikin kabari shine idan mutum bai yi aikin kwarai ba to ya rinka haɗuwa da miyagun abubuwa a cikin kabarinsa suna ainihin razana ki suna firgita ki wa azabe ga kuma waɗanda za a yi musu azaba a cikin kabari tun kafin masu je lahira to wajibi ne ka yi imani da wannan yana daga cikin imani da ranar takin alkiyama wani na'ime ga kuma ni'ima saboda haka idan mutum mutumin kirki ne ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala to zai samu ni'ima a cikin kabarinsa har ya zuwa ranar tashin alkiyama akan maganan azaban kabari Allah ta'ala ya ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa akiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna shadda al'azab lalle ana fijiro musu da azaba safe da maraice a cikin kabari wannan tun kafin a je lahirar sannan kuma hadisi ya tabbatar mana da cewa duk mutumin da ya kokari ya kyautata sallah sallah kawai idan ka kyautata to Allah tabaraka wata'ala zai kaddara waɗannan salloli su zama halittu ne masu natsuwa masu kwarjini masu kwantar da hankali wanda yake idan lokacin sallan asuba ya sai ainihin asuba ta zo ta same ka a cikin kabari ta tsaya ka zama ba za ta tafi ba sai idan azhar ta zo ita ma azhar ba za ta tafi ba sai idan la'asar ya zo la'asar ba zai tafi ba sai magariba ta zo magariba ba za ta tafi ba sai isha'i ya zo isha'i idan ya zo ba zai tafi ba sai asuba ta zo saboda za a rinka rarrakin ka kai kuma kana Allah Allah a yi takin alkiyama domin ka shiga aljanna Allah ya samu dace wato alil malakai ne ga kuma tambayan mala'iku guda biyu waɗanda ake kiransu almunkar wan nakir wanda za su yi tambaya wa mutum a cikin kabarinsa su tambaye kamar rabbo wane ne ubangijinka wa man nabiyyu wane ne annabinka sa'annan wa ma za ta kulu fi hadha rajul alladhi bu'itha fikum me za ku faɗi dangane da wannan mutumin da aka aiko cikin ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a tambaye ka menene aikinka alqur'ani kai aiki da ki ko kuma constitution na ƙasa shine kai aiki da ki tun za ka yi bayani a cikin kabari Allah ya sa mu dace wa kazalikal imanu bil ba'd haka ma imani da ainihin tayarwa wan nushur da ainihin watsa mutane ranar takin alkiyama wannan duk yana karkashin imani da ranar lahira wa bima yakunu yawmal qiyama haka ma da abin da zai kasance ranar takin alkiyama kal hisab kamar hisabi abin da ake nufi da hisabi shine bai ainihin binciken ayyukan mutane binciken ayyukan mutane sai dai kuma akwai masu hisabi hisabi mai sauki eh, masu hisabi mai sauki su ne waɗanda za a ce kawai su wuce su shiga aljanna ba tare da an yi dogon bincike ba domin saboda kunga ko liman ne aka ce za a bincike shi ko liman ne aka ce za a bincike shi to sai an kama shi da laifi annabi ya riga ya bayani a hadisin na Aisha radiyallahu anha man nuki shal hisabu uziba duk wanda aka ce za a yi masa hisabi to sai an azabtar da shi saboda aka hisabi mai sauki shine sai an zo da an bijiro da ayyukan mutum gaba daya gabansa na faduwa yana dar dar sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ku wuce da shi kawai a wuce da shi kawai to in aka ce a wuce da shi shi ma ya san taimakon sa kai saboda idan aka ce za a yi tone-tone ba mamaki a samun mutum yana da matsala tsakaninsa da iyayensa yana da matsala tsakaninsa da matansa yana da matsala tsakaninsa da waɗanda ya yi mafi shugabanci yana da matsala tsakaninsa da yaransa ko yana da matsala tsakaninsa da sauran jama'an gari ko da kwaman mutum ya zo wucewa ka ce wannan waye ya yi wannan wani kamar wani bako ne sai ka ce kai ina ganin sa kamar wani dan iska ne baka san daga ina ya fito ba baka san ina zai je ba ina ruwanka da shi ba kana ganin sa kamar dan iska ne kana ganin ba za a rubuta ba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk furucin da mutum ya rubuta zai to an aka zo garin tole tole fa za a tono wannan kai ka manta ma za a tono ko da yake in dai mutumin zamanin yanzu ne ina tabbatar ba yadda za a yi mutum ya tafi lahira a yanzu ko shi ustaz ne a ce ya je gaban mala'iku gaban Allah hankalinsa a kwance yake ko ustaz ne kuwa balle ma ustazan zamani Allah ya kyauta saboda haka wannan shi ake kiransa hisabi Allah ya sauwake mana hisabi wa ita'i faha'ir da kuma bayar da takaddu To amma man uti ya kitabar Habiyamine, fasafa Yuhasua sabon hisaban Nasira, ko kuma duk wanda aka baki littafinsa a hanun dama, zai saya a haɗon muku ra'u kitabiya. Inni zanen tu an yi mula'in kitabiya, kowa fiye shatin ra'abiya, fiye jannatin aliyah. To amma man uti ya kitabar Kimali, amma wanda aka baki a hannun Hakuna fa, Allah Ta'ala ya ce fa Umuhu. hawiya wannan an gama da shi an canza masa uwa wannan dan gidan wuta ne ko kuma wara a fi aka baki a bayan bayansa shi ma halakakke ne Sallai ya tsare mu wa wazanil a'mal da kuma ainihin auna ayyuka ranar tashin alkiyama wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu Allah tabaraka wa ta'ala yake shi ma ya gama yawo ba ummuhu don haka waɗannan duk yan gidan wuta ne wannan ya gwada akwai mizani ranar takin alkiyama kuma mizanin Allah tabaraka wa ta'ala yana da tafuka guda biyu ne hadisi ya tabbatar da haka da shi ne Allah tabaraka wa ta'ala zai auna amma idan aka auna kyakkyawan aiki sama yake yi mummunan aiki kuma ƙasa yake yi kai ka saba a nan duniya idan ɗan garuwa ya ɗauko abin ɗan garuwansa baki ne kafata ni ba idan ɗayan akwai ruwa a ciki ɗayan babu ruwa a ciki zai iya ɗaukawa idan ɗayan akwai ruwa a ciki ɗayan yana da eh, rabi ne wanne ne zai ja wani kaga mai yawan shi zai ja to ranar takin alkiyama wanda yake cikakken shi zai ɗagu ya sama Allah taimake mu wa sirati sa'annan kuma ga sirati sirati dai kaman gaki yake kuma kaurinsa kaman takobi yake kamar yadda Imam Muslim ya ambata kuma sirati ana ɗora ki akan wuta ne akan wutar jahannama shi yasa sai kowa ya bi ta kai ko annabi ne sai ya bi balle kai usta ko annabi ne sai ya bi kan sirati wal mururi alai saboda haka sai an wuce ta kan sirati saboda Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya saboda haka yana daga cikin imani da ranar takin alkiyama sai ka yi imani da siradi da wucewa akan siradi akwai wanda zai wuce siradi kamar walkiya akwai wanda zai wuce siradi kamar me kamar ingarman doki kamar gudun ingarman doki akwai wanda zai wuce kan siradi kamar yadda guguwa take wucewa akwai kuma wanda manzo Allah ya ce zai wuce siradi yana jada gindi ko kuma jada tike gwargwadon kyawawan ayyukanka gwargwadon saurinka gwargwadon yawan munanan ayyukanka gwargwadon saifinka sa'annan kuma wa ala sirati kalalibun ma'amuratun bi aqdi man umirat bihi a cikin sirati ɗin akwai kugiyoyi waɗanda suke kama mutane kugiyoyin nan sun samu asali ne daga abubuwa guda biyu al'amari na farko amana al'amari na biyu zumunci duk wanda ya ce amana to ba zai tsallake ba duk wanda ya wulakanta zumunci ko ya tsinka zumunci to ba zai iya tsallake siraɗi ba sai ya fada a wutar jahannama Zama maza Allah ya ce fa mabdushun Nadi, wa maqdusun fil duk wanda ya kama shi aka kwarzane shi ya kwaci idan ka hau siraɗi za ka tsallake ranar takin alkiyama sai eh, da kai nake yi ina baka labari abinda annabi ya fala idan ka je tsallake tsiraɗi, ka ji ƙugiya ta kama ka amma sai ka ƙwace to ga dukkan alamu za ka kubuta an kama ka ka ƙwace saboda an kama ka kayi laifi ka ƙwace saboda kayi wani aikin kirki amma da aka kama ka kai kai abin ya gagara to ka tabbatar ba za ka zo ka tare wa mutane hanya ba domin saboda in ka zaya za ka tare wa mutane hanya kai ko ba aljanna za ka je ba duk ba za a bar ka je aljanna ba saboda ka tsinka zumunci saboda ka ci amana shi yasa waɗannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci yayi Allah ya samu wanye lafiya na wa sirati wal mururi alai da Siradi da tsallake sirati wal hauti sai kuma tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hausa suka ce tafkin alkautara inna a tsaina kautsara lalle mun baka tafkin alkautara wannan tafki duk mutumin da ya sha ruwa a ciki ko da ya je aljanna ba lalle sai ya buƙaci wani ruwa ba maza Allah ya ce duk wanda ya sha wannan ruwa na tafkin nan to ba zai kishi ruwa ba har abada kuma wannan tafki kafin a shiga aljanna ne za a sha maza Allah da kansa zai rinka daukan kofuna yana ɗiban ruwan yana ba da mutane suna sha eh, Allah sa ya bani to Allah ya sa ya ba mu gaba daya kuma manzo Allah zai rinka kiran mutane ranar takin alkiyama su zo su zo daga cikin al'umman su sha wannan tafi. saboda zai gane mutane ne ta hanyar gabobin su na alola gabobin alola shi za ke son idan mutum zai yi alwala yi kamar yadda manzon Allah ya karantar idan ka yi alwalan yan bid'a to ka tabbatar ranar tashin alkiyama koran za to in ma ka yi alwala mai kyau ka yi sallah mai kyau to kada ka yi bid'a idan ka yi bid'a sai manzo Allah ya ga hasken alwala ya kira ka sai mala'iku kuma sai su kore ka sai ya ce yaya sai ya kai waɗannan sun canza a bayan ka sai manzon Allah ya ce Allah wa darasu to wannan kalman da manzon Allah ya faɗa sai a daɗa koran mutum amma hasken nan na alola yana tare da mutum ko san inda zai mutu inda wannan haske zai bace sai mutum ya je tsallake sirafi sai ya je yana tafiya ya je tsakiya sai hasken ya mutu ina haske saura kuma su riga sun wuce ilarji'u wara'akum su nura sai ya ce ku dawo da baya ku nemi haske shi ko sai ya dauka da gaske ne yana dawowa da baya mutumin da ya je tsakiyar jahannama saura rabi fa ya tsallake sai a ce masa to kuma ya dawo farko yana dawowan farko kuma faduri ba bainahum bi na lahu babun rahama ko za wa zahiruhu min qibalihi al'adab sai a sanya iyaka to daga nan ne kuma zai yi dibi dibi kaga duk mutumin da ya fada a farkon jahannama bayan ya je tsakiya abu ya lalace saboda haka duk ɗan bid'a ba zai sha wannan ruwa na tafkin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda annabi ya tabbatar kenan a cikin hadisan sa ingantattu shi yasa fa kullu bid'atin dalala Allah ya tsare mu na'am wa shafa'a sai kuma ceto ceton nan ta kasu kashi kashi ɗaya ɗaya ɗaya har guda biyar amma ƙarin bayani akan ceto shine wannan littafi na uku wanda za mu shiga mako mai zuwa insha Allah ta'ala wal jannati wal nar sai kuma karshen dibi dibi dib aljanna ko wuta Allah ya ba mu aljanna alama waradat bihi la hadithu sahiha wa hiya kamar yadda hadisai da yawa suka tabbatar hadha kullu kun ga duk waɗannan abubuwan da muka ambata yaktamilu alaihi al-iman bil yawmil akhir wannan duk ya kunshi imani da ranar lahira ya kunshi waɗannan abubuwa saboda haka aka ce ka yi imani da ranar lahira to shine ka yi imani da waɗannan abubuwa kuma za ka iya bayani a kansu daidai gwargwado fa yajibu alaina wajibi ne gare mu ya mu al'umman musulmi an nu'mina be mu yi imani da shi wa man lam yu'min bil yawmil akhir duk wanda bai yi imani da ranar takin kiyama ba walau amana billah ko da ya imani da Allah wa mala'ikate da mala'ikunsa wa kutube da littafansa wa rusule da manzanninsa walakin jihad ba'sa sai ya yi musun tayarwa wal yawmal akhir da ranar lahira to faqad kana kafiran wala ya kasance kafiri ne bil jami'i ka'an da dukkan su gaba daya kun ga gaba ta biyar ce saboda haka in kai imani da gaɓoɓi guda hudu na biyar din nan kace a'a to duk na bayan nan sun warware gaba daya a'udhu billahi min haza Allah ya tsare mu daga wannan yasa Allah ta'ala ya ce kafirin suka ce ba za a tayar ba ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bala abinda suka faɗa ba haka ba na tuba sunna wallahi lalle sai an tayar da ranar tashin kiyama thumma la tunabbaunna bima Sa'an sa'annan sai an ba ku labarin abinda duk kuka aikata a duniya wa zalika alallahi yasir wannan abu ne mai sauƙi ga Allah saboda ka imani da ranar lahira ke Allah ke muke al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi sai rukuni na karshe imani da kaddara mai kyau dinsa da maras kyau dinsa to shi kuma menene bayani akan wannan wal imanu bil qadri imani da kaddara huwa an tu'mina bi taqdirillahi azza wa jalla lil ashiya'i kulliha shine kai imani da kaddarawan Allah ga abubuwa gaba ɗaya abin da ya faru a duniya haka Allah ya kaddara sawa'u ma ya ta'allaqu bi fi'li shin daidai ne abin da ya yi da aikin Allah aw bi fi'li gairi ko kuma aikin walinsa. saboda haka ko kai ne kai haka Allah ya kaddara ko wani ne yi haka Allah ya kaddara ko haka aka wayi gari aka ga abu ya faru haka Allah ya kaddara wa anna Allah azza wa jalla kuma lalle Allah mai girma da buwaya kaddaraha ya kaddara waɗannan abubuwa wa katabaha inda kuma ya rubuta a wajensa qabla an yakhluqa samawati wal arda tun kafin ya halitta samai da kasai bi 50 alf sana da shekara dubu hamsin duk abin da yake faruwa da zuwan jonathan da tafiyan jonathan eh, da wannan gwamnati da wanda za ta biyo baya duk Allah tabaraka ta'ala ya riga ya rubuta tun kafin ya halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin abinda hadisi ya tabbatar ke. saboda haka kai ma tuntunin an rubuta ka tun kafin a halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin cewa za ka zo duniya kuma in ka zo duniya za a haife ka wani mummunan ƙauye wanda an yi ruwa da ƙyar za a shiga ƙauyen amma in ka yi wayo za ka fito ka zo ka zauna a birnin Bauchi a birnin Bauchin ma ba mamaki a wata anguwa kusa da waɗansu 'ya'yan arna a nan za ka zauna sa'an nan kuma kullum za ka rinka zuwa rafin albasa masallacin umar a eh, kasa kana halartar wa'azi lokaci kaza amma sai dai kuma duk halartar wa'azin da kake yi Allah ya riga ya rubuta shekaru talatin da biyar kawai za ka yi a duniya za ka mutu to kaga duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya rubuta ba mai canzawa sai dai fahimtar waɗansu malamai da suke bayanin cewa abin da yake canza kaddara addu'a eh in kana son a canza kaddara Allah ya canza maka kaddara to kai addu'a kai ta dagewa da addu'a wala yaruddu qadara illa du'a amma wallahi ba wani mahaluki ba wani dodo wanda zai canza kaddara babu shi sai dai addu'a addu'a nan ko yan kaje ka dauka ma ka da wani ka baki kuɗi ma tuwa zai maka don gara kai da kanka kuma an riga an mana bayani lokacin da yake da muhimmanci na addu'a ka saki can cikin dare irin kafin asuba din nan sulusin dare na karke ka saki kai ta addu'a dama an riga an rubuta kai din nan zaka zamo talakan talakeke a yamutse za ka rinka tafiya kana magana saboda tsabar talauci amma sai kai ta addu'a kana ya Allah Allah ka raba ni da fatara ya Allah Allah ka raba ni da fatara kullum ka sake addu'a da su ba, ya Allah fataran nan Allah ka raba ni kama ba atta baina sama'i wal ardi aw baina al mashriqi wal maghrib to kai Allah ya karbi addu'arka to kaga Allah shi ya tsara kuma shine mai canzawa yamhullahu ma yaka wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah ya samu dace wa ma'lumun kuma abu ne sananne annahu la kitabata illa ba'da ilmin ba a rubutu sai bayan ilimi ka taba ganin jahili ya rubutu to in yayi ma balangwaje ne saboda haka sharadi daman na kaddara Allah tabaraka ta'ala ya rubuta Allahul Mahfuz da iliminsa saboda Allah mai ilimi ne sannan ga rubutu fal ilmu sabiqun alal kitaba saboda haka ilimi ya riga yi rubutu kuma innahu laysa kullu ma'lumin lillahi subhanahu wa ta'ala maktuban kuma ya kamata ka sani ba duk abinda Allah ya sani ne ya rubuta ba ba duk abinda Allah ya sani ne yake rubuce ba ba ai wannan ma mai saukin ganewa ne yanzu kai duk abin da ka sani ne yake rubuce ai in kace ma za ka rubuta duk abin da ka sani to ina jin littafan da za ka rubuta za a rubuta har da shirme kenan eh har da shirme saboda haka ba kowane ilimi ne yake rubuta shi ba akwai abin da bai rubutuwa shi sa aka ce ilimi na kwakwalwa ya fi tsada saboda kowa idan ya zo ya samu nasa da abinsa yake tafiya ba ya yi abin nan ba zai yi a rubuta ba ba zai yi ba yanzu ga muna karanta shafi guda an aka ce duk bayanan da muka yi za a rubuta zai rubutu yanzu ga misali mafi sauki tafsirin da shek Jafar Mahmud Adam yi, tun daga farkon kur'ani har zuwa karshe zai yi a rubuta ba zai yi ba ba zai yi a rubuta ba saboda haka ilimi ya fi rubutu faɗi amma kuma ba a rubutun sai da ilimi saboda jahili ko wanda yake dungulumi ba zai yi rubutu ba to mutumin ma da bai san yadda zai yi rubuta alfabet din ba na kowane yare to me zai rubuta sai dai ya yi zane tafiyan tsutsa kaga ba zai yi ba to yi ma a duniya ko waɗanda yake rubutun su tafiyan tsutsa ne tunda ya kowa suna da irin tsarin rubutun su iri daban-daban wani za ga an za rubuta shi daga dama zuwa haguna wani shi kuma daga haguna zuwa dama wani shi kuma daga sama ake abin nan din zuwa ƙasa wani kuma daga ƙasa ake ɗaukowa wani daga dungu za ka ɗauko sai ka tafi su sun san abin da ka rubuta duk wanda ya san abin nan din ya sani wani kuma daga ƙarshen rubutun shine ake fara rubuta shi ƙarshen sai a dawo farko to ai kaga duk wanda kaga ya ɗauko rubutu daga wani waje ya yi ya nufi wani waje ya sani ne kuma duk wanda yake ya san wannan layi shi ma zai ce eh haka daidai ne yana kuskure zai ce kai kuskure waje kaza wa hunaka ashiya akwai abubuwa da dama ba da yaumil kiyama waɗanda za su faru ranar takin alkiyama ko bayan alkiyama kasiratun suna da yawa aktara mimma fi duniya waɗanda yake sun fi abin da yake cikin duniya iya ma'aluma inda Allah Ya azza wajal sanannu ne a wajen Allah madaukaki walakinnahu lam yarid fil kitabi wa sunnati annaha maktuba sai dai a cikin Qur'ani ko hadisi ba ce mana so an rubuta su ba saboda abin da aka rubuta Allahul Mahfuz aka bada mala'iku sun san abin da ke cikin Allahul Mahfuz tunda Allah tabaraka ta'ala ya riga ya ba to idan sun san abin da ke cikin Allahul Mahfuz sannan ilimin Allah ya tsaya akan abin da ke cikin Allahul Mahfuz wannan zai gwada da Allah ta'ala da ilimin Allah da ilimin mala'iku wato ya zama iri da yake nan alhali kuma ba haka bane kuskure ne wa hadha alqadaru kun ga wannan kaddara da kuke gani sirrun min asrarillah wallahi sirri ne daga cikin asraran Allah shi yasa ran da mutum zai mutu Allah ya koye maka ba wanda ya sani kuma duk na'uran da aka sa maka wallahi ba za a gano ran da zaka mutu ba amma kuma kun san ana gano shekarun mutum eh sai dai kuma an yi bayani an ce na'uran na'uran yakan gano mutumin da ya kai shekara arba'in a duniya Don aka manna masa wannan na'ura ko aka sake a cikin na'uran zai faɗi yawan shekarunsa amma duk wanda yake talatin da wani abu ko ashirin da wani abu to ba zai iya nunawa ba kun ga kenan da saura har yanzu technology din da saura to ina jin halako suna ta kokarin yadda za su yi su samo ne kuma wanda zai gwada da mutum zai mutu saboda kaga in ya tara kuɗi yana abin nan kafin ya mutu sai ya more kuɗin sa ya murkusa su ya more ranar mutuwan ta zo masa wato babu komai to wannan ko yana cikin ilimin Allah sirrin ne min asrarin lahi ta'ala ba zai taba yiwa wani ya samu ilimi akan wannan ba wa huwa kadhalika lam yattali Allahu alayhi ahla kun ga kaddaran Allah Allah tabaaraka wa ta'ala bai hangar da kowa ba yanzu kamar misali ka zo kana cewa an ce akwai wani mai kowa abin nan professor na factory wato wani factory wanda zai zo yana ba da labarin cewa wani abin da zai faru da duk abin da za ka faɗe shi abin da zai faru nan gaba to ba ka shiga kaddaran Allah ne ka shiga ilimin gaibi yanzu kamar shugaban kasa zai kai shekara kudu ko ba zai kai ba zai yi ta zarce ko ba zai yi ba sannan bayan ya shekara takwas wa zai biyo bayansa eh ko kuma mu dawo kusa Eh, gwamnan bauchi zai shekara hudu ko ba zai yi ba zai yi ta zarce ko ba zai yi ta zarce ba sun ko zan mutum a buga masa misali da abin da ya fi kusa da shi sannan bayan ya yi ta zarce waye zai biyo bayansa da ya sakataren gwamnati in an yi wannan waye kuma zai zo daga baya dibiti gwamna shi ma in an yi wannan waye zai biyo bayansa to kai mai mata ɗaya idan ka zo za ka yi ƙari kun ga wani ya saboda ya gane da ke to kun ga wannan sirrin min asrarin lahi ta'ala wallahi sirri ne daga cikin asiran Allah shi yasa duk boka ko mai duba wanda ya duba ya ce kaza ne to ƙarya yake ƙarya yake saboda ya shiga gonan Allah Allah tabaraka wa ta'ala bai hangar da kowa akan wannan ba la malakan muqarraban ko wani mala'ika makusancin Allah wala nabiyyan mursalan ko wani annabin da aka aiko Allah tabaraka wa ta'ala bai sanar da kowa abin da ya kaddara ko ilimin gaibinsa na gaba ba to sai wani fasto ne mai shi ne zai zo ya ce muku kaza da kaza kawai ya zayyana wani abu ma ما Allahu, الله عز وجل إلى رسله wa ye sai dai abin da Allah ya yi wahayinsa zuwa ga manzanninsa da annabawansa wannan kuma lokacin da suke da rai ke Allah zai sanar da su wata kaddaran abin da za ta faru gaba daga cikin ilimin gaibi amma ba duka ba aw waka fa alima bihin ko idan abin ya faru sai mutane su sani yanzu da aka zo aka yi canji shugaban kasa wancan ya faɗi wannan ya hau ba wanda yake taraddadin wancan zai faɗi ba wanda yake da tabbacin wannan zai ci sai gashi mai faduwa ya faɗi mai ci ya ci kaga kaddaran Allah ne da gaibu na Allah sai da ya faru sannan mutane suka sani wa illa fa innahu sirrun maktuma in dai ba haka ba ba annabi ne ko manzo yayi bayani ba ko kuma abin ya faru mutane suka sani ba to wallahi sirri ne koyayye a wajen Allah qala ta'ala ya sa ma Allah ya buga misali ya ce wa ma tadri nafsun ma za ta gada yanzu abin da mutum zai yi gobe bai sani ba sai dai a program sai yana da program ɗin kaza yana da program ɗin kaza mai ya gobe zai zo wajen karatu idan Allah ya ga dama zai karkatar da shi wani wuri daban gobe yana zaune a gida ba inda zai je zai huta sai sallan azuha zai fito sai ka yi sallan azuba ka shiga sai wani abu ya fito da kai karfe shida ko bakwai pot kuma dole ka fito kaga baka san da shi ba ko baka tsara shi ba idan saboda haka fal imanu bil qada'i wal qadar kun ga imani da kaddara da ainihin hukuncin Allah ya tadammanu arba maratib yana kunshe da martabobi guda hudu al martabatul ula martaba ta farko ko matsayi na farko al imanu bi ilmillahi al azali wajibi ne ayi imani da ilimin Allah na eh, na ainihin fil azal bi kulli shay'in ga kowane irin abu wa annahu subhanahu wa ta'ala kuma lalle Allah mai tsarki da daukaka ya alamu ma kana ya san abin da ya kasance wa ma ya kuno ga abin da zai kasance wa ma lam yakun ga abin da bai kasance ba lau kana da zai kasance kai faikun yadda zai kasance duk Allah ya sani kullu zalika ya alamu Allah duk waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya sani kala ta'ala Allah ta'ala yake inna Allah la yakhfa alayhi shay'un lalle Allah ta'ala ba abin da yake buya gare ki fil ardi wala fis sama' cikin sama ko cikin ainihin ƙasa cikin ƙasa ko cikin sama wa man jahala ilma Allah duk wanda ya jayayya da ilmin Allah fa huwa kafirun wannan kafiri ne tun bai yadda da kaddara ba al martabatu thaniya sai martaba ta biyu ko na izan lake al martabatu thaniya martaba ta biyu an Allah kataba fil lawhil mahfuz lalle Allah ya rubuta a cikin Allahul mahfuz kulla in kowane irin abu wallazi yunkirul kitaba duk wanda yake inkarin rubutun Allah fil lawhil mahfuz a cikin Allahul mahfuz lam yakun mu'minan billahi ta'ala to bai kasance mai imani da Allah ba wa lam yakun mu'minan bil qadar kuma bai imani da kaddara ba al martabatu Salisa sai martaba ta uku iradatullah nufin Allah wa maki'atuhu lil ashiya da kuma ainihin wato tsarin Allah nufin Allah cikin al'amura maki aki ne abinda Allah ya ko Lilakiya ga abubuwa wa kullu shay'in duk wani abu da kake gani ya kawo wanda zai auku a duniya wa ko za a same ki fa huwa bi iradatillahi to da nufin Allah ne da kaddaran Allah al rabi'a sai martaba ta hudu kalkul akiya halittan abubuwa wa kullu shay'in fi hadha al-kawn duk abinda ka ganki a wannan duniya fa huwa min khalqillahi subhana yana daga cikin halittar Allah madaukaki yanzu akwai wani wanda yake halittar wani ne ko menene halittar Allah in ma kai ka dara ka ce abu kaza naka ne abu kaza naka ne don ka zo mutuwa ka tafi da abin ka gani ko zai ba zai yiwu ba yanzu mutum zai mutu ya tafi da mota ne ko a je a bizine yake da mota don yana da mota guda ɗaya ka bi ne da mota guda ɗaya motoci biyu ne haka duk za a hada su ka taba ganin inda aka yi haka wai da ake fada ma ake cewa ko wani mai kuɗi ya sayo wata babban prado an bitsi ne uwarsa ko na ganin masu facebook suna rubutawa wala Allah kariya ne an gwada gashi an sa arami ana ta rufe abin nan to don an bitsi ne ta a cikin prado sai me ai wannan ne ma za mala'iku za su ji daɗin jijjiga ta da kwarai da gaske Allah ya kyauta ko menene na Allah ne kuma kowannan matan da aka je aka sa ta a cikin Prado, aka tone rami gwargwadon wannan Prado ta miliyoyin nairori aka sanya ta a ciki yi an kai wa Allah abinsa sani ne an kai wa Allah abinsa ne? Eh, tunda Allah ta'ala ya ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un qala ta'ala Allah ta'ala ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin kowane abu wa huwa ala kulli shay'in wakeel lalle Allah kan kowane abu mai lura da shi ne wa ma'ana zalika abinda ake nufi da wannan anna kulli shay'in min kairin aw sharrin duk abin da ya kasance na alheri ne ko na sharri ne min kufrin wa imani na kafirci ne ko na imani wa ta'atin wa ma'siyatin na da'a wa Allah ne ko na sabo wa ginan aw faqrin na ainihin wadata ko talauci wa mardin aw sihha da rashin lafiya ko lafiya wa hayatin aw mautin da ainihin rayuwa ko mutuwa ila gairi zalika da waɗansu wannan to fa huwa atlun wa rahmatun wa khairun min Allah subhanahu wa ta'ala to halittun Allah rahama ce daga Allah adalci ne daga Allah kuma alheri ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana dararan wa uqubatan koda kuwa cutarwa ne da azaba wa sharran da sharri ne bin nisbati liman waka alaihi zalim musamman ma ga wanda hakan ya faru gare shi a ganin ka kana ganin abu kaza sharri ne abu kaza cuta ce to a wajen Allah adalci ne ko ba mamaki da abin da ya tare maka eh saboda haka idan mummunan kaddara ta same ka to halitta ce ta Allah haka Allah ya kaddara mai yiwa da abin da ya tare maka kai baka sani ba wa dalilu fi zalik dalili akan wannan qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadin manzon Allah da yake alkhairu kulluhu bi yadayhi alheri gaba ɗaya na hannunka ne ya Allah wa sharru laysa ilai kuma sharri baya gare ka ya Allah don kar wani abu ya same ka ce kai amma wallahi kullum Allah sharri yake nufi da ni ai kaga babu da ba daidai bane wala yunsabu sharru ila Allah abadan ba a jingina sharri zuwa ga Allah kai tsaye har abada sai dai a ce haka Allah ya kaddara ya eh, kaddara ce haka Allah ya kaddara wa huwa min khalqihi tabaraka wa ta'ala kuma yana daga cikin halittar Allah hadhihi hiya maratibul imani bil qadar wadannan wato martabobi na imani da kaddara hadhihi hiya maratibul imani bil qadar wa ahlu sunnati wal jamaa kun ga ahlu sunna wal jamaa yu'minuna biha kulliha suna imani da duk waɗannan martabobi khilafan lil firqati al qadariyyah wal mu'tazila sabanin wato ainihin wato aƙida ta qadarayi da kuma mu'tazilayi wato yan kadariya da kuma waɗanda suke mu'tazilawa alladhina yunkiruna Zali. waɗanda suke inkarin wannan kaddara mai kyau ko mara kyau fala taktaru bihim saboda haka kada ka rudu da waɗannan mutane da daɗin bakinsu ko kuma daɗin bayaninsu ayyuhal muslimul aqil ya kai musulmi mai hankali wallahu alam Allah shine mafi sani saboda haka kan wannan littafi kenan wanda ya kunshi Al'islamu wa arkanu musulunci da rukunansa al wa arkanu imani da rukunansa at-tauhid wa kalimatu shahada tauhidi da kalmar shahada muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imani da annabi muhammad mu'jizatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'jizozin manzon Allah ashabu rasulillah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azwaju rasulillah matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam auladu rasulillah ƴaƴayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummatu rasulillah da kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan suna da muhimmanci mutum ya san su a ƙarƙashin Muhammadu Rasulullah. Sai kuma al'imanu bi Rasuli alaihi musallam imani da manzannin Allah al-imanu bil kutubin samawiyya imani da littafan sama al-imanu bil mala'ikatil kiram imani da mala'iku masu karimci aka samu mala'ika kake kaken mala'iku al-imanu bil yawmil akhir imani da ranar lahira al bil qadari khairihi wa sharri imani da kaddara mai kyau ko mara kyau maratibul imani bil qadar wato martabobi na imani da kaddara intaha alkismu sani lallai littafi na biyu ya kare min silsilati aqsami kitabil aqidati salima wato na ainihin jerin waɗannan kashe-kashe na littafin al'aqida a salima lil madaris islamiyya ga ainihin makarantu na islamiyya wa yalihi alkismu salis wanda zai biyo bayansa shine littafi na uku wal akhir insha ta'ala kuma na karshe shine wannan littafi Ka katabahu abu ibrahim الدكتور زبير أبو بكر مالكي بوتي نيجيريا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته